بسم الله الرحمن الرحيم na uku akwai izzuddin bin abdussalam Allah ya masa rahama jawaban wato ya bada ainihin yana bada jawabi ga abi muhammad abdulmajid bin abi dunya as-sadafi ahadu gudatu hadaratu tunus ɗaya daga cikin manya-manyan alƙalai na garin Tunus. Na ya duba alal ami da kalilin imam mu'ayyan. Baya ga ami ya yi takalidin wani imam ayyanan ne. An gani a ce dole sai ka yi takalidi da wani imam. Shi mutum an bashi zaɓi a cikin takalidi ga wanda ya so ka tambi wannan ka tambi wancan ka tambi wancan. Ga abin da baya warware hukunci ga misalin shi. ya وإذا قلد واحدا في بعض المسائل إذا يأي تقليدي كوانا متين أتكين وانت ساشا مسألولي ولو أن يقلد ya samu kuma ya yi كما da wani a sashen ta. wato ma'ana ba wai ka rike malami guda ɗaya ba idan ka tambayi shek wani a yanzu to ka samu ka tambayi wani shek din daban a wani lokaci ka tambayi wani shek daban a wani lokaci an gane shi ne takalilin da ake magana ba wai ka rike mutum ɗaya ba rike mutum ɗaya gaba ɗaya dungurungun haramun ne ka ce ka rike malam wani kawai na rike in ban da shi kaza shi wani fatawa in ba shi ya bayar ba kuskure ne to wannan shine taqlidul a'ma shine babun nan amma tunda na san ban da ilimi to duk wani malamin da naga duniya ta yarda da shi a matsayin ilimi malamin sunna ne kaza zan tambaye shi fatawa kuma yi aiki da abin da ya gaya mun daidai gwargwado na'am li'anna al'amma lam yazalu fi zamanin sahaba domin amawa ba su gushe ba a zamanin sahabbai da tabi'ai yukalliduna min ahli fatwa suna taqalidi da wanda ya dace daga cikin ma'abota fatwa wala ya taqayyaduna bi mazhabin muayyan ba sa qayyaduwa ba sa dabaibaye kansu da wata mazhaba ayyananna wala yunkiru ahadun min ulama ala ahadin min al wato ɗaya daga cikin malamai baya inkari akan ɗaya daga cikin amawa wani abu daga cikin wannan walam yaqul ahadun minhum ɗaya daga cikin su bai ce ba idan kallanta ni fala tu qalilu gairi bai ce idan kai ta qalidi da ni kada kai ta qalidi da wani na ba al يمتدئ المبذول من الفتيا مع وجود Shi شيء a wanda aka fi shi daraja wanda yake a wajen fatawa wato an fi shi daraja wato bai hannu ka nemi fatawa a wajen shi ba tare da samuwa wanda ya fi shi daraja ina fatan gani ga imamu malik ga ɗaliban shi babu wanda ya hana ka tambayi ɗaliban shi A gane ga imamu malik ga na ƙasa da shi misali babu wanda ya hana ka na ƙasa da shi in na ƙasa da shi shi ma yana bada fatawa ko da wancan ya fi ilimi an gane wannan ko ga imamu shafi ga na ƙasa da shi babu wanda ya hana ka tambi na ƙasa da shi in na ƙasa da shi shi ma ya cancanci ya yi ne ya yi fatuwa an gane wannan na'am wa kala abu al da rasul sallallahu alaihi wasallam hakika wato baban leburan nan akwai leburan nan da ainihin wani mutum wanda daga cikin sahabbai ya dauke shi aiki a cikin gida sai wannan wanda ya dauki aiki sai ya sakaci sai ya fita daga daki ya bashi da matar shi sai leburan shedan ya ya dauke su sai leburan ya yi zina da matan wancan wanda ya dauke shi din da ya zina da shi shine aka kama suna zina a lokacin nan shi ne ke cewa inni a wato shi baban lebura ke tambayar manzan Allah bayan an kama ɗan shi yana zina da matar wancan matar ogan shi sai yake cewa inni sa'altu ahlal ilmi fa akbaruni sai ce na tambayi ma abota ilimi din ka ban labari ala anna ali bin anna alabni aljal cewa ɗana za a mai bulala bulala ɗari kenan an gane maimakon fata wanda wasu kai cewa wai za a kawo za a kawo za a mai za a jefe shi to sai masu ilimi suka ce ɗana za a mai bulala masu ilimi bayan ga manzo Allah yana raye ga manzo Allah yana raye kuma a tambayi wani mai ilimi to shi ya ce ya tambayi ma abota ilimi haka shi ya halatta ka tambayi na ƙasa inda na ƙasa shi ba malami ne tare da samuwan na sama an gane wannan Na'am. Fakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wallazi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa. Wallahi da sallu zan zan yi hukunci da littafin Allah. An gane? Sai annabi manzo Allah bai inkarin tambayan ahalul ilmi da aka yi ba. An gane wannan? yawwa walam yunkir alayhi kauni ta'ala ahlul ilm ma walam yunkir alayhi wato kaunuhu manzon Allah bai masa inkarin kasancewan shi ta'ala al'adar ilm ba ya tambi ma abota ilimi ba ma a wuzu da rasulullah tare da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ga babban malami na gaba ɗaya ga na ƙasa da shi na ƙasa da shi shi ma malami ne babu laifi na ka tambi na ƙasan tare da samuwan wannan saman an gari babu wani malamin da ya inkarin wannan قال القاضي إياد القاضي إياد ya ce شيخ نعم لم ينكر عليه سؤال أهل ɗaya. wato manzon Allah bai masa inkarin tambayan da yayi da ma'abota ilimi ba wabi jawazin istifta wa man kana ma'an da bi asari a cikin shi akwai halaccin neman fatawan wanda ya kasance tare da manzo Allah a zamanin shi manzo Allah yana rayu amma kuma kana tambayan Abubakar Umar Usman Mu'az bin Jabal Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud kana tambayan su alhali ga manzo Allah yana rayu ba laifi bane na'am Na in kana da'ilan alayhi al-khaf wa duk da yake ya halarta a gare shi yayi kuskure kuma me zai iya kuskure zai iya karkacewa zai iya karkacewa daga gaskiya wannan kamar aiki da galibu zuwan ne tare da iko akan yaqini nan aiki ne da galibu zuwan, tare da iko akan yaqini idan ciwo ya zo akwai ciwon da zai zo ka tafi kemis alhali ga babban likita ga babban asibiti ko ka tafi kemis ka san cewa likitan kemis zai iya lura da abin daidai gwargwaro ka yi amfani da galabatul zuwan ma al-qudra ala al-yaqin nam wa qad yata'allaqu bihi min hal usul haqiqa wasu daga cikin malaman usul suka rataye da wannan hadisin wato wanda yake halarta neman fatawan faqi ma wujudin afka wannan shi ne ka'ida neman fatawan istifka'ul faqi ma wujudin afka neman fatawan faqi tare da samun wanda ya fi sanin fikihun intaha sai na ce ma a wujudul afqa mustalafun fiya, matsala na neman fatawan faƙi tare da samun al'afka an yi sabari a cikin usuliyyin tsakanin malaman usuli wa mazhabin akthar al-jawab mazhaban mafi yawan mallamai shine halacci halarci, adilla saboda karfin dalili akan wannan wallahu a'lam Allah shi ya fi sani Mm. التمييز بين الناجية والكاوية وعليكم السلام سيقا amma kada ya ce malam na tambayi kaza yadda wani ke ce malam na tambayi malam abdulmumin malam abdulmumin ya ban fatawa ban gamsu ba shi baka akar maka zawo shi zan zo wajenka wannan bai da kawai malam ya fatawa kaza sai ya tambaya kawai ba tare da an san ya tambayi wancan bai aiki da shi game da eh na'am kawai na ganin ba malamin da ya bashi fatuwa ila kudin shi ya san yana samun kudi da fata christmas ka san abin da akwai kudi a ciki zai ga mutum ya ga yana samun riba da yawa da wuya ya bashi kawai san rai ne yana ganin da wuya wani malami ya ce mai halal yana da wuya gaskiya ba na tsammani akwai malami da malamin sunna ya ce mai wai je da fada christmas ya halarta shi dai yana samun kuɗi da abin a lokacin kirismeti suna samun kuɗi sosai da siyar da ainihin kayan kirismeti saboda haka sun kai musu da su a faɗa da su yanzu kafin ya bai wannan abin da wuya yanzu wani da yake so da sigari na wa bakari sigari yake sai yana samun kuɗi sai wani ya mai nasiha yace wallahi ba haramun bane an ce makarufi ne eh wai makarufi ne shi wallahi ko ba zai fata sayarwa ba shi ba san ba me makarufi ba kawai shi yana so zuwa sai da taba suna ganin a cikin shagon shi gaba daya babu abin da ya fi taba riba shi shagon suna samun riba da taba su saboda haka in ka ce bari kamar ka ɗauki mashi ne ka dafa mai ya san wannan mutum ya san abin da ya san ba kyau amma gaskiya yana samun kuriya ciki shi ne kawai ai sai gaya ma malamin a je malamin sai ga yawon malamin mutum sai wajen yi za ka ba malamin shi an malamin na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم السيد محمد بن علي الجلي الجلي daga cikin su akwai السيد محمد بن علي الجلي wanda ainihin afkawan ainihin kurdawa da atarar da turkawa mm, ya tsananta a gare su na'am wastabadda bihim zulmul aqdar sai zalincin kurdawa wato ya tsananta ga su yan nusairiya ta wani bangare wa asbar ismailiya da kuma tsanani na yan shi'a ismailiya kuma yan shi'a ismailiya sun matsa ma yan nusairiya ta wani bangare daban nam hatta ajalluhum min ardi hatta ajlawhum min ardi har ya zama to sun kori yan nusairiya daga garuruwansu wa kana zalika fi nihayatil qarn as wannan ya faru a cikin karshen karni na shida karshen karni na shida da farkon karni na bakwai na mu bidayatu sabi mimma da awon ila talab al-aun da farkon karni na bakwai abin da ya kira zuwa ga neman taimako min al-amir daga amir hasan al-makhzun eh, al-makhzun eh, eh, sanjari fa habba li najdatihi sai ya zafira domin taimakon su walam yastati'u tagallub ala kasubihim ba su samu daman yin rinjaye ga abokan husuman su ba quwwatihim wa kasratin saboda karfin da kuma yawan su dan ismailiya lokacin da yan kurdawa da atrak suna da yawa sosai lokacin fi amlatin saniya wato a cikin kai farmaki na biyu har yan nazariya da an kada jaishan mawsunan wato sai nasara ya tabbata ga shi wannan Hassan al-Makhzun Amir an gane bayan ya jagoranci wasu sojoji a mukawwanan wanda sun kunshi rindina dubu hamsin ba sun kunshi rindina dubu hamsin wa najaha fil intisar ala a'da'i abna'i ta'ifati ina ganin ko a yanzu da da ya samu kasashe a nan Afirka da suke da sojoji dubu hamsin eh yana da wuya yanzu a yakin zamani zaga mafi yawan wasu kasashe ba sa tara sojoji da yawa sai da sojoji dubu goma duk kasar gaba ɗaya ba wanda in yaƙi ya zo sai ne muke rubuta da civil defense yan sanda da iya da dai wasu ba sai a haɗa da hada kawai lokaci ma kai ma a tura da kai a amma ma tare da wannan biyu a kai sa a gaba abin nan <laughs> haɗawa ake zuko yanzu in bala'i yanzu zai ga an ga zai ga sojojin an akwata ana kwata ya haɗa da wasu wanda ba sojoji ba sai a tafi amma a da za ga mutum ya tara sojoji kusan zaman miliyan kamar ga shirin kun gani dan da wanda ya tara sai dubu hamsin wanda ya tara nam wa najaha fil intisar ala a'da'i abna'i da'ifati da kuma duk abin da ake wa albashi ake wa in an tara su da yawa albashi za ka shi amma ina ganin babu abin da kasa za ta yi ya zamanto ta samu zama lafiya kamar ta kashe kuɗi ko nawa za ta kashe akan tsaro ta kashe yana da amfani kamar kasar misira ba sa wasa da wannan kasar misira kawai yan sanda ko ina kuma yan sanda ne da ka juya za ka yi wani za ka ga police suna da yana kallon ka yi <laughs> wannan yana sanya ba su laifin su tsoro kusan yana da wuya ka ga wasu wurare wanda ba a dasa police ba ga police ga wannan kyamara din kuma yana aiki in kyamara ya nuna ka kafin ka an gara an damge ka amma kasashe da yawa daga cikin kasashen afirka sai mutum ya gama laifin shi ma ba sani ba sai dai nan gaba a binciko in za a iya bincikowa an gani na'am wa naja fil intisari ala adai abnai taifati wato sai ya samu nasara wato akan makiyan ƴaƴan kungiyarsa masu kin ƴaƴan kungiyarsa masu kin ƴan nusairiya wa adal ardi ya ashabiha ya dawo da wannan gari zuwa ga masu ita na murattaba shu'una su ma ya jeranta ainihin sha'aninsu wa amman hawalan ya amintar da halayen da suke ciki ya amintar da halayensu wa arsa qawaid al-mazhab ya kafa ainihin shika-shikan mazhaba din nan lusairiya jibalul lazikiya a cikin wani dutse ana kiran shi jibalul lazikiya eh hammu amatin wududi mafi muhimmancin wuraren da ake samun yan lusairiya an kana so ka same su to ga wuraren da ake samun su har yau sautuna hazi ta'ifa fi jibalin lazikiya wayannan kungiya suna zaman dindindin a wani dutse yana kiran shi jibalin lazikiya fi shiman wa fi Oman Oman Oman eh Oman ne a cikin Oman da Hims ana samun a Oman ana samun a Hims ana samun a Syria wa atraf fi shimalin Lebanon da wani yanki a can ana samun wasu yanki a can arewacin Lebanon kagan kaje Lebanon Lebanon larabawa ne amma lebanon ta kunshi mutane kala-kala akwai musulmi nan an ce musulmi a nan wajen an haɗa fa da tun daga ahalus sunna da shi'a shi'an ma kala-kala sa'annan kuma da da wasu irin su yan yan fahadiyya da yan ismailiyya irin wayannan kungiyoyin yan ƙanana masu wanda suke suke da'awun musulunci ga sufiya ma da akwai su ba in ana maganan eh, musulmi a wajen ba ana maganan wai ahlus sunna bane kai salafiyun a'a ana na ce musulmi kashi 60 da wani abu to ana maganan kowa da kowa ne sa'annan kuma sai ga kristoci kuma an ce su ma sun kai 30 da wani abu ko 40 da wani abu su yawansu a ƙasar sa'annan sai kuma ainihin sauran sauran addinai ƙanana ƙanana ga su nan to kaga har da yan nusairiya ma akwai su a ƙasar lebanon an gane na'am wuna kamanatik fi turkiya akwai wasu sasanni a can turkiya su ma akwai yan nusairiya na'am mislu mislu adinna wa kamar yi zai minhum fi kurdistan ana samun a kurdistan ana samun a wasu daga cikin garuruwa irin waɗannan mutane amma mu taimakon da Allah ya mana a Najeriya da ba don shi a shi a kazo Najeriya ba mu wani abu ba daga dariƙa sai izala ko a lokacin daga dariƙa izala aka sani kai a ƙungiyoyi misali amma yanzu akwai ƙungiyoyi kala kala kala kala a duniya wanda in sun shigo Najeriya sai kanka ya buga aƙidu ne kala kala ga sunan na addinai daban-daban to Allah ya ce mutum ba wanda ya zo nan sai ya amadiya ba ta da wani tasiri kusan kaman ba ta ne ma eh. inda baka jin nishaɗinsu wata kusa نعم تفسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم يا قوه دوك ايماني ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi qabla an yati yawm la bay'u wani yini yanzu wanda babu ciniki a cikin ka babu bada wato babu soyayya wala shafa'a babu ceto wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne a wannan ranar yawusullahu al mu'minin Allah yana kwadaitar da mu'minai akan ciyarwa fi jami'i turkil khair su ciyar a cikin dukkan hanyoyi na alkhairi na'am li'anna hadaf al ma'mul domin anan wajen an an ku ciyar ta wani bangare ba faɗa ba an hazafa ma'mul din yana amfanar da umu wato ku ciyar a duk wani fuska na alkhairi tunda ba ayyana wurin da zaka ciyar din ba ta gaban me hmm. wa yadhkuruhum ni'matahu alaihim wa yadhkuruhum ni'matahu alaihim yana tunatar da su ni'imar shi a gare su shi Allah bi annahu huwa allazi razaqahum shi Allah ta'ala shi ne bai azurta su na'am wannan wa alaihim ni'am Allah shi ya nau'anta musu nau'i nau'i na ni'imomi kala kala وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم كما الله تعالى بأمرجن su da fitar da duk abin da ke cikin hannayensu ba an gane Allah bai sanya musu ainihin tara mai yawa ba an gane amma abin da zai baka mamaki malaman bid'a sukan sanya wa su tara mai yawa kamar yanzu yan shi'a duk sana'an da kai zaka ba marji'u takali ɗaya cikin biyar one over five na sana'anka in yana da mutane miliyan ɗaya kowane mutum zai ba shi kumusi wa alamu an na maganin tummin sha'in fa anna lillahi zu in ka mai da wannan kumusin mai hukun kumusi ya zama to wanda aka samu a wajen yaƙi ne in an samu a wajen yaƙi wato za a ba da ɗaya cikin biyar a dukiyar da kake kasuwanci albashin da ka samu na gwamnati ko abin da ya kama da wani ka kasa kashi biyar ka ba da ɗaya ina ba dangane. kaga shi kuma zakka ba zakka a kasa kashi arba'in a ba kashi ɗaya ga Allah kashi arba'in a bayan a ba da guda ɗaya in kayan noma ne a kasa kashi goma a ba da kashi ɗaya amma wa'annan miyagun malamai saboda cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba a kasa kashi biyar ne a ba su ɗaya an gane ku na'am bal'ata ata min الدالة على tabi'i Allah ya zo da min mai nuni akan tabi'i an fi ko mimma mimma razaqnakum fa hada mimma yad'uhum ila al-infaq to wannan yana daga cikin abin da zai kira su zuwa ga infaki tunda ba ce ka ciyar da duka ba ba ce ka mafi yawa ba kaɗan daga cikin abin da ka mallaka na'am wa aidan ikhbaruhum anna hadhihi an daga cikin abin da yake kiransu kuma hmm. ba su labari cewa lallai wannan ciyarwa din inda wato dukiyar nan wato an tanaje shi a wajen Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduna ka tajiduhu inda Allah da abu lokaci kuka ciyar da kawo kan guda alkhairi za ku same shi a wajen Allah to tunda sun san cewa an sun ciyar ba sun ciyar da shi a banza bane an gane wannan ko to wannan zai ba su karfi wajen ciyarwa din fi yawmin la tusiri fi muawidat wato a cikin gini wanda la lu fiyar mu'amala duk wani musanya duk wani musanya baya amfani a wannan yini da ciniki ko wani sa wala tabawu'at kuma duk wani alkhairi duk baya abin nan duk wani kyauta wala shafa'at ko duk wani ceto kullu ahadin minhum yaqul ma qaddamtu li hayati yaqul ya laita ni qaddamtu li hayati kowanne daga cikin su yana cewa dama a ce na gabatar da alkhairi ga rayuwana na fatan qadal asbab a nan wajen duk wani sababi zai yanke gaba ɗaya duk wani hanya zai yanke duka illal asbab al-muta'alliqa bi Allah wal iman sai dai sababa da suke da alaka da biyayya ga Allah da kuma imani da shi nam yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya ba shi da amfani ko da illa man atalla bi qalbin salim sai dai wanda ya je ma Allah da zuciya salimiya babu shirka hmm. babu ainihin kaza babu kaza wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa ba wai dukiyanku ko 'ya'yanku ne suke kai ku kusa da Allah bala illa man amana wa amila salih sai dai wanda ya imani kuma ya aiki mai kyau kalawun da za su wa'annan suna da sakamako na ninki ma saboda abin da suka aikata wa hum aminuna fil ghurfat su suna nan amintattu cikin dakunan su wa ma an li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da wa gabatar makawo kanku na alkhairi za ku samu sakamakon shi a wajen Allah hmm. za ku same shi a wajen Allah huwa khairan shine mafi alkhairi ko mafi girman lada sai Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne a zalimin zalika ne anna Allah khalaqa hu ibadati wannan saboda Allah ya halicci kafirai don su bauta masa kuma ya azurta su ya ba su lafiya yasta'idu da zalika duk wannan abin da ya ba su ni'imomi ne su nemi taimako da shi akan yi masa biyayya wa zuwa amma khalaqahum Allah sai suka yi tawaye daga abin da Allah ya halicce su domin sa wa ashraku billah suka yi shirka da Allah na'am malami na zirbi su. abinda Allah bai saukar da hujja akan haka ba wasta'anu bi ni'mat bi ni'amihi ala kufr sai suka nemi taimako da ni'imomin Allah akan me akan kafirci bai wanda nemi taimako da shi wajen biyayya gare shi da bauta masa sai suka nemi taimako da shi ni'imar Allah akan kafirci da fasikanci da saban Allah yanzu qau lil'ad wato ba su wanzu zuwa ga adalci ba falam yi bukolin adali maudu'an ba su bar wani maudu'i ga adalci ba waliyaza hasar zul al shi ya sanya sai zalunci mutlak ya takaitu a cikin su an gane wannan to zilawa da Kawari suna kafa hujja da wannan aya akan kore ainihin shafa'a gobe kiyama ceton da annabi ya ce shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati hmm. cetona ya tabbata ga ma'abota manyan zalibai daga cikin al'ummata ina ne wajen dilala na mutazila wal ka'abunan la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a tace wannan aya yana kore ceto gobe kiyama shin daga sai ne wannan aya na kore ceto eh wannan aya yana kore ceto amma ga wa da kafirai saboda ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai ibn kafir ke cewa dukkan yabo sun tafi daga Allah wanda ya ce wal kafirun hum zalimun da ce zalimun hum al kafirun ba da ya faɗa kaza dukkan azzalimai da zulmun akbar da zulmun azgar da zulmun zombi kafirai a kafirai su ne azzalimai sun da kafirai su ne azzalimai ya baka ka'ida sai a wata aya ce malin zalimin min hamimin wala shafi'i yuda azzaliman nan dai da aka faɗa wannan al lil ahad li ta'rif al ahad an azzaliman da aka faɗa din nan ba su da wani wani masoyi ko wani wani wani wani majibanci ko kuma mai ceto wanda za a yi wada'a babu wani dan uwanka na kusa ko wani abokinka da za a yi wada'a babu wani mai ceto saboda kafirci idan mutum ya kafirta to ba shi da mai ceto gobe kiyama amma idan mutum musulmi ne to insha Allah akwai ceto a gare shi gobe kiyama ina fatan gane wannan Baka ayan nan baya magana yana magana ne akan kafirai ba su da masu ceto gobe kiyama Shi ne inda Allah ya kunna nukazzibu bi din hatta atana al-yaqin mun kasance muna kare tashi kiyama har mutuwa ya zo mana masu karin tashin kiyama ma mu gifu hum ahum muslimun ma mu gifu hum kum kufar wa kunna nukazzibu bi yawmi din hatta atana al-yaqin hmm. fa ma tanfa'uhum kasancewan sun riga sun yi ridda ceton mai ceto ba zai amfane su ba hmm. an gane wani ku amma idan ba su yi ridda ba fa ceton mai ceto zai amfane su an gane wani ku saka ayan baya magana kan kowane ceto ga musulmi yana magana kan kowane ceto ne ga kafirai bayan wannan ko kasan babban matsalar kuma yan bid'a shine ba sa kafa hujja da hadisai in sun ga hadisi zai kawo musu cikas hadisan da suke magana kan ceto gobe kiyama mutawatirai ne a gane wannan ko amma mutazila suna inkarin shi na'am sarjama rahmanur rahim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai na'am la a'budu ma ta'budun eh dalilin wannan magana an ce an ce kafirai sun samu manzo sallallahu alaihi wasallam sace ya Muhammad wato muna son a samu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu Makka saboda haka ya kamata mu tsayi sulhu da kai sulhu da za ku yi da ni ya ce saboda a samu zaman lafiya ka bauta ma gumakanmu shekara ɗaya mu za mu bauta wa Allah ka shekara ɗaya kaga a ringa yin haka in ana yin haka aka samu irin wannan compromise din to za a samu zaman lafiya za a daina yaƙi za a daina zubar da jini za a daina gaba tsakanin junanmu tunda asali tsakaninmu da kai asali akwai soyayya tsakaninmu da kai asali akwai mutunci amma tun da ka zo da wannan addini an samu kiyayya saka wannan shine hanyar da za a bi a yi sulhu shine Allah ke cewa waddu law tudhinu fadhinu sun so da za ka ɗanyi compromise ka ɗan sassauta su ba sai ka ɗanyi sassauci su su faɗan damun yake yi ba sa son fadan kawai ya zama musu dole ne su fadan saboda an riga an taba tauhidi ina san gani to shi ne sai Allah ta'ala ya ce annabi ya ba su wannan amsa kawai dan a huta yawa na ya Allah ce ka ce musu ya ku kafirai hmm. la a'budu ma ta'budun kaga sai Allah ya kira su kafirai kai tsaye dan su gane ba sa saucin ba zan bauta ma abinda kuke bautawa ba wala antum aabiduna ma a'bud ku ma ba ku kasance za ku bauta ma abin da nake bautawa ba wala me yasa yake haka ku san ce za su ko za su yi din da annabi ya yadda zai bautawa gunki su sun ce za su bautawa Allah ne? amma sai Allah ya ce ku ba ku kasance za ku bautawa abin da nake bautawa ba annabi ya gaya mu na girbi da wannan wannan bautan ba bauta bane mutum ya shekara miliyan yana bauta ma Allah inda akwai gunki a zuciyar ba bauta ma Allah ya ba kafin bautan ka ya tasiri sai ka cire duk wani abu wanda ba Allah ba cikin zuciyarka su sun yadda da gunki sun yadda za su bauta ma Allah shekara ne, sannan kuma akwai gunki a zuciyarsu shekara mai zuwa su ci gaba da bautan gunki kaga tunda ne akwai shirka a zuciyarsu kafirai da su wannan bauta ba bauta ba da sunan shi sai Allah ya kira abin ba bauta ba tun da rasula su yi ko da su fara yi ba bauta bane yanzu za su yarda ba. da gaske in dai manzo Allah ya yarda shi zai yanzu sa'an nan fulai zai ƙarya ba yanzu sa'an nan ba ɗan Najeriya ba ne annabi in ya faɗi magana sai ya cika wannan magana ko saboda haka in dai ya ce musu zan yi za su yarda za su fara yi amma sun san an Allah ya ce musu ko da kun yi ba a kiran wannan bauta a mahanga na musulunci shirka ne la in ashrakta la na amaluk hmm. wala ana abidun ma abattum kuma ni ban kasance zan bauta wa abinda kuke bauta ba zan ga mu gaskiya ni ba zan bauta wa gunki ban ji manzo sallallahu alaihi wasallam wala antum abiduna ma a'bud sanan ku ma ban kasance za ku bauta wa abinda nake bauta wa ba na'am kun dinukum wala din wato addinin ku na gare ku kai ni ma addini na gare na gare ni kai kowa ya rike nashi an gane lana wa lakum kum salamun alaikum la fagin jahiri ba nan ba kowa ya tayi na shi arbaun wa ah addinin krista addinin uh, buda addinin kaza ta addinai ne ba shi da addini eh, na a jira ma ma addini sunan shi inna dina inda Allah a wajen Allah addinin da yake so musulunci amma akwai sauran addinai wanda mutane ke wanda Allah baya so afa gaira dinin lahi yabghun kinan gunaka dinu allazi laysa lillah shin wani addinin Allah suke nema wala hu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa'ilaihi ilayhi ya'un masu da awai da kuma masu misali masu a da su a da wuya misali ta ya yi ya yi ba iya misali da yanzu ana ai ba magana sun sauci ya za a aje tauhidi a ɗauki ina haka kaba yin haka balantana ma su duk wanda ya wannan maganar ba wani matsalar shi a rike bidiyo ba bidiyo nan gaba zai wurgar da shi shi fikihun makami ne na ya biya wani bukatan shi shi kuma yana ganin inda za a karanta tauhidi to asiri zai tuni yana so ya dasa mutane akan wasu fikira Na shi ne daban wanda fikiran bai so a karanta wani littafin da zai rusa mai tunanin shi kada ka ɗauka wai wannan mutumin ya yarda da fiki wallahi bai yarda da fiki ba in ka rantsi ba za ka yi kafara ba wannan bai kira zuwa ga fikin malikiya ba ajandar shi ne fikin ba ya sanya fiƙihun ne dan yana so ya janyo wasu mutane da yake da suna adawa da 'yan salafiyun su yake so ya amfani ya san 'yan salafiya sun bukatun shi waɗannan mukalladan ya san jahilai ne to su ne yake so ya amfani da su ya ja su to nan gaba su zama makamin shi ne kan sunna eh, yana da wani sako mai hadari da yake so ya ya kawo ba sakon nan zuwa nan gaba kan shi a su nan da yake amfani da su suka dauka fiƙihun kuma saboda nasu jahilcin ina ya kamata in za ka yi addini ka ɗan yawo a duniya ka gani ka taɓa gani wani addini naka a ina ka taɓa samun addini wanda za ce kawai fiƙi za a karanta zan a ina ka taɓa samun wannan babu ina ka taɓa samun wannan kaga su kan su zan wato ya mai da su ci da umai dai? a gani wato ya riga ya yi wasa da su gaba ɗaya sun zan ba san inda suke ci ba a abin da suke ci kai ba. Eh. tsaye a kan a kan yi cikin to wannan tawa ne wannan ta ke cikin tauhidi to me za ka karanta ba tauhidi a makaratun mana in ba tauhidi ba karatu ai wannan shine abin da malamin gobe ce ke kira zuwa ga tauhidi shine farkon kiran da za ba muhimmanci malamin gobe da tarbiyyantar da al'umma duk karatun da ya wannan shine karatun da yake karantarwa wani ya faɗi sabanin haka ga manzan Allah ya ce tauhidi sabai sun ce tauhidi sai wani ya kawo sai ka saurare shi ku dole karantar da su na fata karantar karantar da su ba dole bane a kai na farin da kifaya ne to ba na yi sai su nemo wanda zai musu wannan lalataccen karatun eh ba zan yi ba karantar da mata na da ƴaƴa na ce zama dole karantar da sauran mutane in na ga dama in ni in na ga dama ba zan yi ba kuma haka Allah ban yi laifi tunda akwai in da fiƙihu ne akwai masana fiƙihu da yawa zai ta yi amma in an yadda in karantar da hadisi karantar da tauhidi hadisi eh, fiƙihu usulul fiƙi duk wani fanni na ilimin karantar zan karantar amma babu wanda za ni ne malami kuma ni kuke wa iyaka ni ne fasan zan karantar da ku amma ni kuke gaya ma abin da ya dace karantar da ku a yanzu jahili zai iya gane abin da karantar da shi eh, wannan ma akwai ma renin wayo ma cikin wannan magana jahili da bai ce to ni zan yi karatu amma bai yadda karantar da ni wani abu sai za kenan ya fi ga sanin alkhairi kenan sai ashe mai ashe malami ne shi tunda ka san abin da ya fi dacewa je karanta da kanka na'am ala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ala hadith at-tasi wal hadisi na 29 an mu'az bin jabal radiyallahu an an karbo daga babban sahabi mu'az bin jabal Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu ya rasulullah kace ya rasulullah akhbirni bi amali yudkhilni aljanna ka bani labarin aikin da zai shigar da ni aljanna ba'idni anin na kuma ya nisantar da ni daga wuta na'am qala laqad sa'alta an azim laqad sa'alta an azim hmm. hakika kai tambaya ga wani abu mai girma innahu la yasirun ala man yasarhu Allah ta'ala lalle wannan abun mai sauƙi ne akan duk wanda Allah ya sauwake ne shi abu ne mai girma amma yana da sauki ga duk wanda Allah ya sauwake ma na'am ta'budullah shine ka bauta ma Allah wala tushrik bihi shay'a kada ka hada shi da komai kaga tauhidi banko sai wani ce ka aje kuma <laughs> ka bauta ma Allah shine farkon sakon ka bauta ma Allah kada ka hada shi da komai wato qimus sallah sannan ka tsaya da sallah wata zaka ka ba da zaka sumu ramadan sannan ka yi azumin watan ramadan wata hujjal bai ka ziyarci ɗakin allah sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala abwabil khair shin baka so in nuna maka in shiryar da kai zuwa ga kofofin alkhairi as junna kamar ya ce eh ina so ya rasulullah sai shi gashi nan azumi garkuwa ne daga wutan jahannama to nan yana nufin azumin farilla ne ko yana nufin azumin nafila ya riga ya yi magana azumin na farilla can wajen wato mutum ya lizirci ya ringa yawan yin azumin nafila kariya ne a gare shi ga wutan jahannama musamman ya haɗa farilla da nafila din. an gane don baya halatta mutum ya ajiye ya ajiye ainihin farilla ya tayin nafila ya haɗa guda biyun an gane in dai mutum zai ringa yin azumi bayan ya yi na farilla kuma ya lizinci na nafila zai samu kariya daga wutan jahannama wasadaka tutfi al sannan sadaka yana huce kurakurai kamar kamar yadda ruwa ke huce wuta an gane kurakuran mutum zunuban mutum sadaka na huce su kamar yadda ruwa ke huce wuta wa salatul rajul fi jokin layi. daga cikin kofofin alkhairi akwai sallan mutum a cikin duhun dare mutane suna bacci hmm. kowa ya yi bacci shi kuma ya tashi yana tahajjud to wannan sallah shi ma yana huce kurakurai kuma yana daga cikin ƙofofin alkhairi sun matala ta tajafa junubu ma'anil madaji sannan sai ya karanta wannan aya manzo Allah ya karanta wannan aya don ya yayi istishhadi da shi ta ta ma'anin junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu annabi ya karanta ayar daga farko har ƙarshe a gani tatajafa junubuhum anil madaji sashen jikinsu ya nisanci wajen kwanciya lokacin da kowa yake kwance shi kuma sashen jikin shi ya nisanci wajen kwanciya yana ta tahajjud ya da una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijinsu suna masu tsoron azabansa suna masu kwaɗayin rahamansa wa min ma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka ciyar da su daga abin da muka azurta suna ciyarwa to mutanen da suke da wannan sifa fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum babu wani rai wanda ya san abin da aka ɓoye musu min qurati ayuni na ainihin farin ciki bahaushe kuma na cewa na laraba na cewa sanyin ido laraba suna da yadda cewa in hankalinka a kwance to idan ka zai ringa sanyi shigo ko bahaushe na cewa farin ciki cikin da zai fari ciki na wari ba su daga su larabawa sanyin ido su kuma hausawa farin ciki to idan mutum na so fasaran ya fito kaga in an ce ƙurasa a zaka ce farin ciki Allah kaɗai ya san abin da ya ɓoye musu babu wanda ya san abin da Allah ya ɓoye musu na farin ciki na sanyin ido jaza'an bi ma kanu ya amalu saboda sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa an gane yayi Allah kada ya san abin da ya boye musu masu wannan abu na'am na'am sun makala hatta balaga ya amalun ne eh, hatta balaga ya kai jaza'an bima kanu ya amalun na'am sun makala sannan sai ya ce ala hukmu bi ra'atil amr shin baka son baka labarin kan al'amura gaba daya abin da yake shugabancin kowane al'amari wa amudi baka son baka labarin jinshikin al'amari abin da kowane al'amari shi ya rike shi hmm. in babu shi abin zai faɗo wazirwatu sanami da kuma tsoro ruwan tozansa abinda ke sa al'amura su hau sama su ɗaukaka ba ku labari kuntu bala ya Ta ce, eh ya Rasulallah ina so ka bar labari ala asul amr al-islam ce kan al'amura gaba ɗaya musulunci hmm. idan ba musulunci duk abin da ka aikata na alkhairi Allah baya so an gane shugaban musulunci ke shugabancin komai da za ciyar da ka ciyar da ainihin miskinai ka ciyar da marayu ka gina masallaci ka yi komai ba musulunci aikin banza ka aikata ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum min Nari, narihum khalidun inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah hmm. ashe kun ga ra'sul shi gaba da musulunci idan ba musulunci duk wani abin da mutum ya ga takar ya birge ka na ba gane akwai wani fatawa wanda wanda jazairi ya bayar cewa kula ma'u tabi'a malamai na ɗabi'a, malaman science saboda zurfin da suka yi wajen bincike kan wasu abubuwa da kuma gano ainihin wasu abubuwa na ikon Allah da kudurar shi da kaza da kaza kuma ya zama to suna cikin kafirci ya ce tabbas za su shiga wuta amma yana ganin kamar Allah zai musu sassauci malamai suka ce kai wa iyan zila wannan fatawa ta yi muni ne min hajjar musulun wai malaman ɗabi'a yana ganin Allah zai ɗan sassauta da irin binciken da suka yi da kuma suka gano wasu abubuwa na ƙudura da ikon Allah da sauransu malamai shek mubi ne ce wannan magana ta shi ta yi muni duk abin da kafiri ya aikata Allah ta'ala ba zai gafarta mishi zunuban shi ba an gani wannan duk abin da ya aikata suna abin ce, wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura sai da tasiri an gano wani ko duk abin da kafiri ya aikata duk sa Allah baya so in dai akwai kafirci tare da shi ko ba wannan saka kan al'amura gaba daya musulunci daga ce wallahi wani ina ganin tsinki ko wani kirista ina ganin dan aljanna duk da kirista ne wannan magana ya sa ka fita musulunci faɗin wannan magana ya mai da kai kafiri saboda sharaɗin karɓar kowane aiki al-islam shine ma'ana ra'asul Amur al hmm. sharaɗin karɓar duk wani aiki ya yi tasiri musulunci in babu shi kada aikin mai aiki ya burge ka na'am <coughs> na tafkir na ne cewa ne inda malamin kimiyya wanda ya yi zurfi wajen binciko ikon Allah da kudurar shi ya yi kaza ya kaza ya kaza ana fatan Allah zai sassauta mai zunubansa shi ya ɗan tausaya mai ne ya ɗan tausaya haka da sauran mutum bai amfani da nusu ba an gane wannan shi ne malamai suka mai ca suka ce wannan fatawa ta yi muni eh na'am wa amuduhu as-salah sannan ginshikinsa sa sallah kan al'amari musulunci kenan kai ya fi tattaro duk wasu abubuwa ko sannan ginshikinsa sa fa as-salah sallah sallah shi ya rike shi haka da sallah zai kauce wannan kan zai yi zai faɗo to wannan yana daga cikin gujjan masu kafirta wanda ya bar sallah in mutum baya sallah kafiri ne yaya mun gamsu gida shi ya rike rasul amr al-islam wa amuduhu as-sala sallah shi ya rike komai man afa man aqama fa man aqama hafa kada aqama din wa man taraka hafa kada taraka din duk wanda ya rike sallah wanda ya tsaye sallah ya tsaye addini wanda ya bar sallah ya bar addini hmm? al'ahadu lazi bainana wa bainahum as-sala faman taraka fa kafara bambanci tsakaninmu da kafirai sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta an gani wannan shine mazhaba na imamu ahmad bin hanbal amma mazhaban malikiya akwai tafsiri da mazhaban shafi'iyya akwai tafsiri kuma mazhaban malikiya idan mutum ya bar sallah kuma ya ce sallah ba wajibi bane akan shi yace sallah ba dole bane in ya ga dama yayi ga dama ba zai yi ba hmm. ko yace sallah ma ba addini bane sallah jijjiga jini ne kuma alhamdulillah kullum sai na fita jijjiga jini yanzu an gano hanyoyin jijjiga jini wanda ya fi sallah ba sai na yi ba shi ma wannan kafiri ne an gane amma wanda yace sallah wajibi ne a kaina kuma na san sallan da bana yi dinnan Allah ba zai kyale ni ba Allah zai min azaba na san laifi ne mai girma sallah yana daga cikin rukunin addini duk musulmi ya kamata ya sallah ustaz da Allah ina muna buƙatar addu'a akar maka Allah da Allah kai mana addu'a mu ma mu shigo cikin ku mu ringa yin sallah abin na damu mu imam malik ya ce irin wannan ba za a kafirta shi ba sai dai a kira shi fasiki an gane wannan wannan shine mazhaba na jumhur na malamai to yanzu wayannan wayannan mazhabi guda biyu wanne ne ke da karfin hujja gare hadisi kun gani fa za tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya ce yanzu mun koma zuwa ga manzo Allah ya ce wa amuduhu as-sala ya ce ke shikin sa sallah sallah shi ya rike wannan ra'asul amr din da zaran sallah ya kauce shi ma wannan abin ya kauce to menene amsa mu kan wannan hmm? wannan yana daga cikin akwai tattaunawa da aka tsakanin nasiru-dinin Albani da malaman Saudiya malaman Saudiya ga baki ɗaya sun tasirantu da fatwa na a fatwa na ainihin Imam Ahmad bin Hanbal saboda tasiri na bi'a yau da gobe ya wuce wasa su ma malaman Saudiya kakan sun taba kan takfir na tarihi sala shine mazhaba na Ibn Baz mazhaba na Ibn Usaymin mazhaba na Fawzan mazhaba na kaza mazhaba na kaza shine fahimtar su an gano wannan nasiruddin albani akan wannan matsala ya yi lissafi hukumar tarikin sala ya nuna wanda ya bar sallah tafsila din na malikiya shine dai kafin a ce mai kafiri sai an ga me ya dauki sallah shi sallah ba dole bane kan shi ko sallah ba bashi da kyau shi Allah kiyaye ya sallah wannan arme ne cikakke amma ya yarda sallah wajibi ne kasala ne hana shi sallah dole ne a maka sallah sai kafiri ne shi to da suka kawo wannan al'adun lalzi bai na wa na kuma asala sala bambanci tsakanin mu da su kafirai sallah fa man taraka ha Ko wanda ya bar mai sallah fa kafara ya kafirta to shine sai a ainihin a masu ra'ayin cewa bai kafirta suka ce to ai wannan taraka kala biyu ne taraka hmm. akwai akwai tarkul kulli akwai tarkul juz'i wa bi tilari ukura akwai tarkon itikadi akwai tarkon fi'ili Tarkon itikadi a zuciya na bai yarda da sallah ba da mutum zai shekara goma ko shekara hamsin yana sallah ma bai da shi ba ya kafiri ne shi ne tarkon itikadi bai yarda da sallah ba akwai tarkon fi'ili ko tarkon amali ya yarda da sallah sosai amma kuma a zuciyar shi a aikace baya yi to wannan shine mahallin da za a bayyana ulama an gare to shine aka ce faman ha ai faman ha. wanda ya ban sallah ai wanda ya inkarin sallah bai yarda da sallah ba ya kafirta kace to ai a cikin qur'ani ma akwai inda aka yi amfani da at-tarf bi ma'anar inkar inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa isaka wa yaqub eh? me ma'anan annabi annabi ibrahim ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah annabi yusuf abuwan annabi yusuf ya ce lalle na bar addinin wasu mutane wanda ba su yi imani da Allah ba in muka ɗauke shi ala zahiri wannan taraka din kenan annabi yusuf ya taɓa bautan gunki daga baya bari ya ce na bar addinin wayannan da ba su iman da Allah ba wacce fa atu millata abai na zo na ba addinin iyaye na Ibrahim wa Isa wa Yaqub me ma'anar taraka ya bari ko ya inkari dama can bai taɓa bautan gunki ba inni ankartu millata qaumin la yu'minuna billah lalle ni nayi inkarin addinin mutanen da ba su imani da Allah ba ban yarda da shi ba anan wannan a tarkuna wadai takdir tarkun ne itikadi ko tarkun ne amali inni ankartu kaga nayi inkari ne anan al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah kamar taraka faman me Faman ankara ha fa kafara wannan shine mazhabin malik shine mazhabin shafi shine mazhabin abu hanifa da sauran malamai khilafan li ahmad bin hanbal an gane wannan ko zaka to nasu ne albani a cikin hukumar tarihi ce duk wannan faman taraka ai kufurin duna kufur fakar kafara din ba wai kufurin akbar bane sai kuma ya ƙara kawo wani hadisi hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu muttafaqun alai khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad salloli guda biyar Allah ya wajabta su gawa ga bayi faman ja'a bihinna wa lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu ala Allah ahadan an yaghfira lahu wa man lam ya'ti bihinna laysa lahu 'ala Allahi ahad in sha'a gafara lahu wa in sha'a zaba salloli guda biyar Allah ya wajarta wa bayi an gane fa man sha'a bihinna duk wanda ya zo da su wa lam yudayyi minhunna shay'a alhali bai tozarta komai daga cikin su ba istighfafan bi haqqihinna bai yi sassauci da haƙƙinsu ba bai wulaƙanta wani abu da cikin haƙƙin sallah ba kana lahu ala lahi ahadan an yi gafira lahu ya kasance yana da alƙawari Allah zai gafarta masa wa man lam ya'ti bi ba wanda bai zo da su sallolin ba ba laysa lahu ala Allah ahad ba shi da alƙawari a wajen Allah in sha'a da fara in Allah ya so ya gafarta mai in ya so ya mishi mai ba ya mai azaba mai wajen dilala nan cewa wanda ya ban sallah ba za a ce kafiri ba kai tsaye in sha'a azaba wa in sha'a gina yana cikin mashi'a ta Allah ya shiga cikin waya firu ma duna zalika liman yasha in Allah ya so yayi azaba gare shi so ya gafarta bai saboda ya aikata manya manyan zulubai wanda ya cancanci azaba yana cikin mashi'a ta Allah ana da albani kawo wannan hadisin wanda yake nuni akan wato wanda ya masalla in ba inkarin shi yayi ba ba za a ce da kafiri ba ban ji wani ko hmm. saboda haka wanda yanzu yanzu wannan zamu ce to a wa amuduhu as-salah ginshikin sa sallah amud din ya kunshi itiqad da gome da amal da itiqad da amal shi ya rike ainihin al-islam hmm. in akwai amal ba itiqad islam zai faru in akwai itiqad ba amal wato zai rike musuluncin daidai gwargwaro da zai faru ba ma da ɗan rauni kaɗan saboda amal din na ƙarfafa al'imanu ya zidu bi ziyartar amal wa yan kusu na kasiha imani yana karuwa da karuwan ayyuka kuma yana tauyewa da tauyewarta an gane ƙarƙashin wannan akwai buga wanda malamai suka yi kan matsala na al'irja man huwa murji akwai masu ganin duk mutumin da ya ce mai barin sallah bai yi ridda ba ya zama murji an gane akwai wannan buga wanda aka yi kuma galiban masu wannan zafin yan hanabila saboda wasu sun jingina Nasiruddin Albani zuwa ga irja wannan ba wajen tattaunawa kan shi bane magana ne mai tsawo amma da a fahimci bai da alaka da irja manya-manyan salaf in ka kira su murji ala ka kira su Imam Malik su Imam Shafi su waye awa? na'am wazir wasu sanami al-jihad fi sabilillah wato wato sanami tsoro ruwan tozansa tsoro ruwan tozansa shine jihadi fi sabilillah an gari shi ne in musulunci ga musulmi sun fara jihadi sun kai tsoron ruwa wajen daraja addinin musulunci ya yi sama kenan na sun makala sannan sai ce ala uku bi ka bi malaki zalika kulli shin baka so in baka labarin abin da ya mallaki wannan duka gaba daya kuntu bala ya rasulullah abin da yake control din wannan ce ya rasulullah na fa haka bi lisani sai annabi ya kama harshen sa na wa qala kufa alaika haza alaika ka kame wannan gare yi kontrol din wannan harshen ka kar ka zama mai yawan surutu an gane to wannan abu zai taimake ka a cikin addininka da rayuwanka baki daya an gane kafin ka yi magana sai ka yi tunani sosai kafin ka bude bakin ka yi magana kuntu ya nabi Allah ya annabin Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bi dama mu ana kama mu da abin da muke faɗa dama wannan harshen na kawo matsala gare mu ala sakilatka umbuka ya mu'az mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai mu'az wannan magana ya ban mamaki bai ma'anan wadi mahaifiyarka ta yi barinka wato ma'ana kamar zuwan ka duniya bai yi wani amfani ba ka zo duniya amma mace ce kalma ne na wannan kalma abinda ka faɗa ɗin nan ya ban mamaki ya kai mu'azu sai kai magana kamar wanda ba ma mai rai ba an gane wannan ko hmm. larabawa suka faɗi wannan amma ba wai suna nufin zahirin shi ba ne. ai ka ai faqadatka umuka kai mahaifiyarka ta rashe ka ta yi wabinka an gano wannan larabawa suna faɗin shi amma laisa zahiru gairu murad wato kamar dai ka faɗi magana sai mutum ya ga maganan ka ya za irin kai wannan maganan ya za a yi irin kai wannan magana ya kai mu'az ai wannan magana bai dace ya fito ba sai a bakin wanda bai san abin da yake yi ba an gano wannan ko na'am hal yakubu nas alal na fi nar ala wujuhi shin akwai abin da ke kifar da mutane a wuta akan fuskokin su aw qala ala manakhirihim ko mai ce akan karan hancin su illa hasaid alsinati sai dai girba girban harsunan su a wuce abin da harshe ya girbo a gani harshe shi ke shirka harshe ke bid'a harshe ke ƙarya harshe ke annabimanci ga abubuwa kala kala wanda malamai sun yi rubutu akan afatul lisan an irin aibi wanda harshe ke jawowa ga mutane na'am kurin na'am sadaka da ya fili abin Ya E, istighfari mana. istighfari nau'i ne shi sadaka akwai sadaka wanda yake ba nan sadaka abin kuma sadaka wanda in ba ka da abin da zaka bayar da kuɗi in kai shi ma sadaka ne banda banda kuɗi in na ga wani ya kuskure na gyara mai sadaka ne in na taimaki mutum akan abin hawan shi sadaka ne a zata wannan wannan da gari amma asali sadaka shi ne ka bayar da taimako na dukiya don taimakon wani wanda bai da shi a gani amma kuma idan ya kama ya zama to baka da kudin za akwai abin za ka aikata ya zama sadaka wa alaikum salam Thank you. Eh, haka haka ta tawili amma ka ce musu ai abin nan wa man lam ya'ti bihin na ake ba shi dai bangaren wa man lam ya'ti bihin na bai zo da su ba abin da zai ke da insha Allah kuma yadda aka saba neman taimako za a nema so da ka yan uwa a taimaka kuma a ringa bayarwa da yawa saboda yanayin halin da ake ciki ga kuɗin nan ana samu amma ba shi da tasiri sai ga an samu kuɗi kafin ka ankara an kashe shi saboda haka a taimaka fi sabilillah Thank you.